Kula da lafiyar al'umma na ɗaya daga cikin manyan ayyukan da suka rataya a kan gwamnati wajen samar da asibitoci da kuma cibiyoyin kula da lafiya na zamani domin taimaka wa talakawansu. Sai dai ga alama har yanzu ba a rabu da bukar ba ganin yadda ma'aikatan lafiya ke ci gaba da gudanar da yajin aiki saboda rashin kayayyakin aikin. Kamar Shatima Ahmad shine sakatare janar na kungiyar ma'aikatan jinya da ungozuma a Najeriya. Babu ma'aikatan kiwon lafiya sun yi ritaya ba a dauke su ba na biyu kuma kayayyakin nan wanda suke aiki da su sun tsufa mun ce a yi kokari a kawo kayayyakin zamani ya zama mana dole ne a yadda ba ma haka za mu yi za mu faɗaɗa wannan yajin aiki ga asibitoci na jihohi har ma na da na kananan hukumomin Najeriya. Mun ji ta bakin wasu daga cikin marasa lafiya da wannan yajin aiki ya shafa. Ɗazunan na fita da yawa mutane sun zo sun tafi suna bakin ciki suna ce to yanzu kan mutuwar mu ya zo Allah dai sa gwamnatin ya gane shi ma taimaka mukan ma ba mu ji daɗin abin ba sosai saboda jiya ya kamata za a yi ma mamanmu aiki har mun ɗauke ta mun kai ta wurin yin haka muka sake dawo da ita ba za a yi ba sun shiga yajin aiki Farfesa Balarabe Sani Garku na asibitin koyarwar jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya yi tsokaci kan halin da ake ciki. Irin wannan tsallan baɗaken da ake yi kowa yake shi yakin kowa shi yake kawo sanadin cewa marasa lafiya ke ta wahala a kashe mutane ko a wahalar da su saboda komai ba tsari. Farfesa Garku ya yi bayani kan matakan gyara. Dukkan mu ma'aikatan lafiya ɗaukacin mu duka na federal gwamnati a kore mu. A kori kowa duka da likitocin da duk ma'aikatan sannan a kawo ita gwamnati zo ta ce to shikenan duk wanda yake da wani abu da zai iya yi ya zo to idan aka wannan kowa zai zauna ya yi aiki tsakani da Allah